Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo Kumasi za kuma a iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafan Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 28 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jihar Adamawa hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta gurfanar da wasu manya a kotu. Za a ji hirar da shugaban kwamitin yaƙi da talauci na Majalisar Wakilan Najeriya. Za kuma a ji sharhin jaridun ƙasar Ghana. Muna kuma tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba akwai mu kuma da sharfin jaridun ƙasar ghana da wasu kuma ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya To jama'a barkan ku da hantsi. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce daga jiya larba Rasha ba ta da makami ko guda da ya rage da yake na guba ne da yake da ta nakasa makamanta abin da ya ce rana ce ta tarihi. a cikin jawabin da yawa al'ummar ƙasa ta shajiya Putin yake cewa daga lokacin da wato ajiyar ɗin kenan suka kammala na kasa makami na ƙarshe mai guba wanda ya ci kuma wannan babban matakin farko ne da aka ɗauka na tabbatar da ganin cewa duniyar nan ta tamu tana zaune lami lafiya. To ganin cewa ƙasar tashi ta kammala bata dukkan makamanta masu guba cikin shekaru uku tun ma kafin wa'adin da aka tsira musu ya ƙare shugaban na rasha yake caccakar amurka kan cewa ta kasa ta gabayar nata makama a cikin wannan da lokaci. To a yau Alhamis ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin aikawa da wata ƙarfar tawagar wakilanta zuwa ƙasar Myanmar don ta je ta gane wa kan wainar da ake toyawa a can. A daidai lokacin da majalisar kuma take ƙoƙarin ganin an kai kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke fama da matsaloli iri-iri. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin stefan Dujarric wanda ya bada wannan bayanin ya ce fatan majalisar ita ce wato shine ganin wannan matakin na farko da ta ɗauka ya buɗe hanyar da za a kai kayan tallafawa waɗannan mutanen da ke jin jiki matuƙa majalisar ɗinkin duniya na kiyasin cewa musulmin rohingya su fiye da 400 ne suke wato suka gudu daga myanmar zuwa ƙasar bangladesh don gujewa azabar da hukumomin myanmar ke nuna masu a cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata mutane wajen dubu arba'in da biyar suka tsere daga myanmar zuwa can bangaladesh to labarin duniya na zo muku daga washington ne a sashen hausa na mara amurka shugaba ko kuma gwamnatin shugaba donald trump tana amurka ta ce tana niyyar za ta rage yawan mutanen da ke shigowa amurka ɗin da sunan gudun hijira kuma rigima ba karami ba domin duk da roƙon da ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama suke yi na cewa maimakon a rage din kara a karewansu wanda suke shigowa din kenan to a cikin wani rahoton da ta aika majalisar dokokin amurka da ajiya fada white house ta shugaban amurka take cewa yawan mutane 'yan gudun hijiran da gwamnatin za ta bari su shigo amurka cikin shekarar da za a shiga ba za su shige dubu arba'in da biyar kaɗai ba wanda kuma wannan ita ce jimilla ko lissafi mafi kankanta a cikin shekaru talatin da biyar da suka gabata kafin da ya sauka daga karkar mulki tsohon shugaban amurka barack obama ya ba da shawara a riban yawan 'yan gudun hijiran da za a bari suna shigo amurka din inda ya nemi a buɗe hanya ga akalla masu yawan dubu ɗari da goma shi kansa a zaman mulkin shekarun takwas da yi yan gudun hijira kusan dubu ɗari takwas da tamanin da biyar obama ya buɗewa hanya suka shigo amurka a daidai lokacin da kurdawa ke tsallon murnar nasarar da suka samu na ƙuri'ar da mutanen suka kaɗa na amincewa da su kafa yankin ƙasarsu mai cin gashin kansa hukumomin iraki ɗin kuma sun tashi ne kai tsaye wajen wato haikan wajen ɗaukar matakan horar da kurdawan kan ƙuri'ar tasu daya daga cikin matakan farko da gwamnatin iraki ta ɗauka shine rufe sararin samaniyar yankin don hana wa duk wasu jiragen sama shiga wurin a jiya laraba ce hukumar majalisar dokokin iraki wacce ta ce ƙuri'ar da ƙurɗawan suka jefa ta saba wa kundin tsarin ƙasar ta umarci firaministan iraki haidar al'abadi da ya aika da rundunonin wato rundunonin soja zuwa lardin kurdawan na kirkuk mai arzikin man fetur su kwace duk wasu rijiyoyin man fetur da ke yankin to shugaba donald trump na na amurka wanda ya ce ya zo kan karagar mulki domin yawa harkokin aikin gwamnati wankan tsarki bisa ga daka alamu ya fusata da akalla ɗaya daga cikin ministocinsa wanda ke zargin shi da yin almubazzaranci da mankudan kuɗaɗe wajen yin gantali a jiragen sama mutumin da trump ke harare nan ko ba wani bane illa sakataren shi na lafiya wato tom price wanda yan jaridu suka tambayi trump akan ko zai kore shi trump ya ce zamu da ya gani amma dai trump din ya fito fili kan ya ce bai ji daɗin rahotannin da yake ji ba game da yadda shi price din akalla sau biyu yana haya jiragen sama na tafi da gidan kamar maimakon shiga jiragen kasuwa abin da aka ce ya je wa mutanen amurka asarar dala dubu ɗari hudu. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Adamawa inda hukumar EFCC ta gurfanar da wasu manya gaban kotu. Ibrahim Abdulaziz Gareka. waɗanda ma aka gurfanar a gaban babban kotun tarayyar da ke yola su mako hada ne da tsohon kwamishinan kuɗi a zamanin balagilarin mr sanda lamurde da kuma wani hadimin balagilarin wato chief protocol officer a gidan gwamnati kana kuma da jami'in kula da ma'ajiya na hukumar kai ɗaukin gaggawa a jiya wato a sema mr freden george inda ko ake zargin su da aikata laifuka ashirin da ke da nasaba da satar dukiyar jihar da amfani da takardun bogi wato forgery domin kwanciyar magibi da naira miliyan shida wanda gwamnatin jihar ta bada a wancan lokacin domin domin samar da cimaka ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ta shafa a jihar. Amma dai zaman kotun bisa jagorancin mai shari'a Bilkisu Biyu Aliyu wanda ake tuhuma sun kuwa musanta zargin da ake musu yayin da kuwa aka ɗage shari'a zuwa ranakun shida har zuwa goma na watan nuwamba mai zuwa ko da yake lauyoyi masu shigar da ƙara wato efcc da kuma waɗanda ake zargi ba su ce komai ba tukunna yayin da ma tuni aka iza ƙiyar waɗanda ake tuhuma zuwa gidan yari to sai dai kuwa bangare guda jami'in hukumar ta efcc mai kula da shiyar gombe da ta kunshi jihar adama taraba borno gombe da kuma jihar yobe aminu ado aliyu ya koma bayyana dalilan efcc na ɗaukan wannan mataki. da sauransu na na gudun hijirar nan kuma sai aka ga sun yi sama da da wajen kuɗi fiye da miliyan ɗari biyar a ciki ba a su ba hmm. sun fi tuku su aka yanzu haka ma da ya tuni wannan batu fa ya soma ja martani a jihar barisa da joshua ugra wani lauya mai zaman kansa kuma ɗan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya kira mako da ake karatun ta natsu. duk wata hanya da za a bi da za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a to gaskiya muna goyon bayanta muddin fa da gaske ake ba abu ce ta siyasa ba ko kuma ta son rai wasu na ganin tamkar bita da kulli ne ake wa tsohuwar gwamnatin shingilari to ka san an ce biri ya yi kama da mutum a gaskiya amma addu'ar mu ita ce idan ma bita da kulli ne ake yi din yanzu gwamnati na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi wata rana su ma wa'adin shugabancin su zai kare kuma za a ci gaba cike da hukunta masu laifi abin da kowa ya kamata ya sa a kan shi. Barisa da Joshua Wagira kenan wani lauya mai zaman kansa a Yola Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahima to kafin mu ci gaba ga wardi. To a gaida wardi. To kamar yadda kuka fara ji a shirinmu na safe, shugaban kwamitin tayar da komatsar jama'a a Majalisar Wakilan Najeriya injiniya Muhammad Ali Wakil wanda ke cikin tawagar shugaban Najeriya da ta zo taron Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Amurka ya kawo ziyara ofis ɗinmu a nan Washington kuma abokin aikinmu Sahaba Aliyu ya zanta da shi kamar haka. da me da me kuka tattauna a majalisar ɗinkin duniya wannan zuwa to yawanci abin da aka tattauna shine kamar yadda ka gani ba wai a babban ɗakin taron aka yi magana ba an yi taro ne na gefe wanda aka yi abin da ya shafi rage raɗaɗin talauci a duniya ma baki ɗaya. waɗanne matakai ne aka ɗauka na ganin cewa an kawo an sassauta wannan matsala. wato ni musamman na zo ne taro ne akan abin da ya shafi sdg shine sustainable development goals mm. wanda kuma ka san abin nan dinta na ɗaya shine kauda talauci a duniya to abin da aka tattauna shine yadda ƙasashen duniya gaba ɗaya za su ɗauki gabaran fito da shirye-shirye a ƙasashensu don rage raɗaɗin talauci a duniya baki ɗaya. A matsayinka na wakili a majalisar tarayyar Najeriya kana iya cewa wannan marra gaba ta farko na wannan yaƙi da talaucin kana gani kulliya ta biya kudin sabulu? To alhamdulillah mu fara ma da kamar mu Najeriya. Mm. Ka yadda ka sani a wannan makala ta farko shine ta rage koko ta yaye a raɗaɗin talauci ga al'umma a gwamnatin nan da take kai ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari ta fito da wasu shirye-shirye. Kafin wannan gwamnati mai aka yi? to kafin wannan gwamnati an yi abubuwa da dama-dama kamar yadda ka fara a shirinka cewa yawanci baya isa ga talakan da ake yi don shi an yi abubuwa wajen kala uku wanda bai cimma muradin da ake bukata ba. Me yasa aka samu wannan matsala? To abin da yasa aka samu wannan matsala ina kyautata zan zai shafi wajen abubuwa uku. Na farko dai ga su masu tafiyar da wa'annan ah, abubuwan da aka fito da shi na biyu kuma kamar yadda kashe akwai son zuciya na al'umma daban-daban da suke madafan iko kuma daidai ya danganci son zuciya da za a ware kuɗi maimakon ai amfani da kuɗin ta wannan hanyar sai a kau da shi a yi wani abu daban da ba shi aka yi ba. ta yaya kun yi wannan batun a wannan zama da kuka yi wannan kun yi wannan batun? An yi shi. Waɗanne matakai aka ɗauka na ganin cewa ba a an shawo kan wannan matsala? To matakan da aka ɗauka shine kowace ƙasa an ce ta koma ta dubi ta fito da tsare-tsaren da duk abin da aka ce an sa na yaƙi da talauci a tabbatar ya je ga al'ummar da ake bukata a gare su in ma zai amfani da hukumar yaƙi da cin hanci ne ko hukumar a 'yan sanda kowace hukuma ce a tabbata an yi amfani da ita cewa sannan an sa masu amana masu riƙon amana don tafiyar da abubuwan. menene bambancin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari da waɗanda suka shuɗe a wajen tafiyar da waɗannan shirye-shirye na yaya mutane ko kawo da talauci to bambanci shine kamar yadda nake so in fara gaya maka shine wato na farko dai tun lokacin muhammadu buhari yana kamfen ya alkawartawa mutane kan cewa za a dinga ba mutane dubu biyar biyar marasa ƙarfi a duk wata wanda shi ne hawansa sai fito da wannan tsare-tsare da nake so in gaya ma ya sha bamban da wancan To za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba yanzu kan ga Usman Kabara da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu bi wakilinmu ne Zaharaddin Sani Funtuwa daga jihar Katsinan Najeriya domin jin wani taro da aka gayyace mu na kungiyar nakasassu a jihar. Shin me ya gudana a wajen wannan taro? Zaharuddin Sani Funtuwa gare ka. Farko mai sauraro zai so ya ji cikakken sunanka. To sunana Salisu Abubakar Funtuwa ciyaman na nakasassu na Bora fitowa Local Government. Na ga gashi kun yi wani taro wanda mai sauraro zai so ya ji wannan taro na menene kuka yi? Eh wannan taro da muna yin taro ne na kungiyar kwallon guragu farasu Sauka kenan ah. wanda a katsina akwai tato to shine muke so nan funtuwa ma insha Allahu ya zama na muna da ita standard kaji babban makasudin wannan taro sai kuma na biyu muna son mu wayan mu da yan uwan mu juna kanmu na bara ba sana'a ba ce mutum ya tsaya ya koyi sana'a ya dogara da kanshi shine babban abin da ya tara mu a nan gurin kun ga ita wannan farasuka wato kwallon guragu kunga tana wani tasiri ne a fadin duniya shi yasa kuma kuke da yunkurin ku kafa ta eh kwarai kau mun ga tana da alfana a shauran na kasassun mu saboda tana hada kan mu kuma tana wayan mu da yan uwanmu kawunan su mutum ba sai ya tsaya ya saurari abin da wani zai bashi ba to shi yasa muka ga ya kamata mu ma mu farfado da wannan abu ya zamana mun dogara da kanmu ba wai a rinka tara mu a rinka ba mu wani abu ba mu ma Allah ya ba mu yanda za mu bada ne babban makasudin wannan abu na kamar na so in ji a taron da kuka yi kun nuna cewa har irin sana'o'i na tsakanin mambobin ku kuke so ku haɓaka ya abin yake me za ka yi mana bayani akai to abin da muke so dama na daidai muna da guragun nan suna da yawa ba wai su fita su je su rinka yau bara su dawo gida ba a muna so mu zannar da su gida ne a cikinmu akwai wa'anda sun iya walda za su mu rinka kera kekunan guragu kai aure da sauran duk wani abu wanda ake yi da walda za mu rinka yin shi wanda mu ma gwamnati ta gani don ta taimake mu ba wai muna jiran a rinka tara mu a bamu wani abu bane ba mu ma muna so mu dogara da kanmu Tunaji ji kama kayi magana akan zababbu wato 'yan siyasa kamar wasunsu sun maida ku kamar waɗanda sai dai su zo su ba ku sadakan naira biyar naira goma naira ashirin to me kake nufi da haka to abin da nake nufi duk mai rai dai duk wanda Allah ya bani ƙasa shi kan shi mutum ne kuma in za a yi zaɓen nan mu kan mu ana bin mu a zo a tara mu a dau dan abin da ba zai kashe mana kishi ba yawancin 'yan siyasa ni ba mu san su ba babban abin da muke so muna son su taimaka su sa mana hannu mu ma muna so mu kafa kungiya ta musamman wadda za mu rinka koyar da 'yan uwan mu sana'a wasu za su rinka electrician wasu za su rinka walda kai har gurin keken ɗinki muna sa ran za mu rinka kwasa guragun mu kai muna kira ga gwamnatoci da shauran 'yan siyasa su taimaka mana su sa mana hannu don mu tsaya da gindinmu to sai muka kama shi gwamnan jihar katsina na mece yanzu ya kafa wani ofishi wanda ake taimaka ma mutane masu bukatu na musamman wanda har ya sa mai taimaka mashi na musamman kuna nufin wannan ofis har yanzu bai san da ku ba sn ya na san shi kwamfam tun da na je taro katsina na gan shi an ce min wa'in shi ne sa ni ga allah ba za mu ce musari ya yi min laifi ba saboda masa ni ban ma taba samun gwamnan da ya san da mu ba irin masa tun da har ya kafa mana SA ya ba da ya ɗauki na kasassu cikin mu an ce wannan shine zai rinka bashi shawara akan harkokin na kasassu to kaga duk in mun tashi ba wanda za mu yi abin ga sai SA din mu in ma wani abu ake bashi da sunan kungiyar mu to mu ba kanmu yake yiwa ba kan shi yake ginawa ina faɗin wannan da babban murya ko sa kira na ya gani gashi zan ce me ya taba bamu in ya ba mu wani abu da gwamnati ta bashi ya gaya mana kungiyar ku ba ta da rajista a gurin ne ka san wani lokaci ita gwamnati tana yin abu ne akan kungiyoyi kuna da rajista da su ita wannan ma'aikata ta ku ta masu tallafa mutane na musamman kwarai kau gaciya ya uzaka ai yana yin bakin kokari akan duk wani da kasashe musamman mu guragu da ke katsina sai dai ka san shi abu in aka ce ma baka more shugaba ba to bayan da ka yi tunda mu yanzu SA ba shine shugaban mu ba na so gaya mun sunanka eh, sunana muhammad lawai to malam muhammad lawai ga kana ga kun zo wannan taro na masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da na kasassu to an ce kana da sana'a wace irin sana'a kake eh sana'a welda nake yi hmm. na koyi aikin welda na a can lagos ne hmm. wanda makarantar da na fara yi ita ce nde hmm. na shekara a can lagos na shekara hudu to amma saboda ina son in ci amfanin wannan aikin shine na kara tsayawa na shekara hudu na shekara takwas a jere to alhamdulillah da na gama aikin na gama koyon wannan makaranta sun taimaka min da wasu abubuwan kayayyakin aiki wanda gaskiya alhamdulillah na gode musu kuma na gode ma hukumar makarantar yanzu haka ka bude irin shago naka wanda kake yin wannan walda a'a kunna ban bude ba saboda to me kawo tsaikon eh akwai abin da ya kawo tsaikon shine lokacin da na graduating dina daga can Lagos hmm. aka kai ni katsina state license office aka ce ga mota nan za ta kawo ni hannun funto local government hmm. da wata wasiƙa wadda ban san abin da suka rubuta ba a ciki hmm. suka ce in na zo gida in samu chairman local government dina in bashi insha Allahu zai taimaka mu to na bashi wannan takarda ya ce bayan kwana biyu in dawo to da na je bayan kwana biyu to magana kenan ni dai har yanzu dai ban ji motsin komai ba ba tun da baka ji motsi ba kai ma sai kai zaman ka kenan baka gudanar da aikin eh to ina dan kewaya kusa da abokanai haka yan uwa da abokan arziki wanda suke aiki ina dan tama musu su ma ina dan yin aiki suna dan san mun abin da ba za a rasa ba to yanzu kai me kake bukata na ganin cewa kai har makarantar koyon wannan walda ka je ka koya ya kamata a ce kai ma mai cin gashin kanshi ne yanzu me kake bukata eh to alhamdulillah ina roƙon mu taimaka mana ba ma kamar ni dai da nake na koyi wannan aikin sosai da sosai in samu kayan aiki da wurin da ya kamata in zauna wanda yake kan hanya ne jama'a za su ringa ganin aikin da nake yi wanda zan dan sa kowa ya ringa gani wanda dole ne na kasa ba gajiyawa ba ne inda ina gurgu to hannuna na aiki na iya keken guragu mm. get irin wannan manya na motoci na iya mm. na iya kofar gidaje na iya windunas sannan sai wannan ribiti namu kuma na iya tukwane na ribiti da sauran dai abin da ba za a rasa ba na ji kama ka ce kana da yara ma waɗanda suke wannan aiki kuma suna nan cikin kuguragu ya su waɗannan yaran su ma kai ka koya masu koko sun iya ne a shi yaron da nake son dama mai aikin da shi dama na san ya iya ne shi yasa nake son in jawo shi a jikina saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aiki yadda zai inganta kowa ya gani ya sha'awa shi yasa na ce akwai yaron da za mu ringa aiki da shi to me sunanka sunana idris to an ce ka iya aikin walda dama can ka iya aikin ne a ina ka koya a gun iyayena to yanzu kana aikin koko baka aikin a ina yi kama yaya kama walda hmm. da kira hmm. da kuma da kyaware hmm. da keken guragu duk ina yi To shagon ka gare ka ko ko shagon wani kake? A shagon iyaye na ne. Shagon iyayenka? Eh. To kai akwai wani taimako na musamman da kake so ne ganin cewa gashi a wajen iyayenka kake kaga kila baka da wata damuwa da iyayen ke aikin? Eh, ina da damuwa wannan abun a ƙara yi mana shi ga gamu gurabu mm. Wannan abu a jawo mana shi kamar babba hanya kamar yadda dan uwana Muhammad Lawal ya faɗa. Ah. A samu babban guri a buɗe mana. inda za mu jawo mu mu dogara da kan. ba he mun ji wani ya ba mu ba so muke mu dogara da kan. sai kuma wani makon Allah ya kai mu za mu dasa daga inda muka tsaya muna godiya wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usmana yanzu kuma bari mu je kasar Ghana inda Ruwan Abbas a wato Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar. Da jaridar Unkusi ta damu so sharhin na yau. Babban kanunta a shafin farko kuwa shine Cimoci na Ghana City miliyan biyar da ɗigo ɗaya ya bugi NPP. jam'iyyar new patriotic party tana yi wa kanta gatse cewar ita kungiya ce wacce ba ta bacin hanci wani labarin na da inquisitor shine zamu sake gyaran kungiyar nan ta ayyukan matasa Hukumar daraktoci na wannan kungiya ta aikin matasa, Mr. Sami hukuki Jagora, ta bayar da tabbaci cewar za su ɗau matakai da sun ka dace domin sake tsaranta ita wannan kungiya da koyaushe ake samun labarin ta cikin cin hanci sa'annan a taimaka mata ta gudanar da haƙƙi da ke wuyanta. sai kuma jaridar daily graphic wadda babban labarinta a shafin farko shine ma'aikatar ilimin kasar ghana ta dakatar da sallamar da aka yi wa ɗalibai 51 na makarantar nan ta sakandare ta firamfe saboda sun kasa ainihin yin ƙoƙari a jarrabawar da aka yi wadda zai kai su zuwa aji na gaba masu zuba jari sun sabunta imaninsu ga tattalin arzikin ghana inji shugaba nana ado dankwa a kufu ado wadda ya nuna cewar matakan da gwamnati ta ɗauka domin bunƙasa fagen kasuwanci na ƙasar nan ya jawo tarin masu zuba jari abinda kuma ke haifar da ɗa mai ido ga tattalin arzikin ƙasar Wani labarin a shafi na 17 na jaridar Daily Graphic shine albarkatun mai na bukatan tattali sosai. sai jaridan da efoma wadda babban labarin ta a yau shine yaron muhammad mai zagin mutane ya faɗi ƙasa warwas jaridar ta ce yaron john muhammad tsohon shugaban ƙasar ghana wanda ake kira frank kwaku apia da aka fi sani da suna apia stadium ya yi sabon da baka inda ya rinka surfan shugaban ƙasa da zagi iri-iri kamar yadda saba yi wa kowa har yana cewa shugaban ƙasa mai busan tabar wiwi ne da wannan sharhi na jaridan da infoma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau redwan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida rutuwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga 'yan majalisar dattijan Najeriya da suka koma bakin aiki bayan hutun sallah. To 'yan majalisar dattijai ku ji tsoron Allah. Abubuwan da al'umma talakawa suka tura ku majalisa ba shi kuke aiwatarwa ba. Kuma wannan sabatajin ɗin gwamnatin janar Muhammadu Buhari da kuke yi albarkarsa ita ta kai ku muku majalisar nan domin mafi yawa ba don albarkar janar muhammadu buhari ba ba za ku samu kanku a majalisa ba saboda irin ta'asar da kuka yi a baya assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manur dan uwa mai allah na garin jega ina jinjina da yabo da godiya ga allah da inspector janar na police da allah ya taimake shi ya samu nasara duk inda bata gurbi yake allah ya ba su idon gani su tafke shi To yanzu kuma ga Ali musafan Sokoto ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ta takaice malam ibrahim shugaban rasha vladimir putin ya ce daga jiya laraba rasha ta gama ganin bayan dukkan makamanta masu guba abin da ya ce abin tarihi ne cikin jawabin da yawa mutanen kasar tashi a jiya din putin ya ce daga laraba suka kammala na kasa makami na ƙarshe na guba wanda kuma ya ce wannan babban mataki ne na farko da aka ɗauka domin a tabbatar da ganin cewa duniya nan ta zauna lami lafiya to amma ganin cewa ƙasa tashi ta kammala wannan aiki tun ma ana sauran shekaru uku kafin wa'adin da aka yanka ya ƙare shugaban rasha din ya ciki amurka da kan kasa wata na ganin bayan nata makaman a cikin wannan ƙayyadaddar lokaci sana'a yau alhamis ne majalisar ɗinkin duniya a karon farko take shirin ta aika wakilanta zuwa myanmar su je su ga wani da ake toya a can daidai lokacin da kuma take kokarin ganin an kai kayan agaji ga 'yan jinsin rohingya da ke fama da matsaloli iri-iri Majalisar Ɗinkin Duniya tana kiyasin cewa musulman Rohingya sun fiye da dubu ɗari hudu ne suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh domin su gujewa azabar da hukumomin Myanmar ɗin ke nuna musu. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Musafan Sokoto da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.